muna kara gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama domin ci gaba da karatun mai littafin albarka riyadu salihin na malam imam rahimahullah muna nan a cikin kitabul ma'amurat babu birnin walidai wa silatul arham babu da yake magana dangane da <clears throat> yi wa iyaye biyayya da kuma wato sada zumunci za mu tashi a hadisi na 341 ma da yankin cewa wa an barra abin azibin radiyallahu al'umma abin da bi sallallahu alaihi wasallama kawal almanzilatu alkhalatu bi manzilatin um rawagun tirmuzi wa kala hadisun hasan a barra abin azibin radiyallahu al'umma shi ne rawaito wannan hadisi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce alhalatu bi manzilatil um alhala ita ce yar uwa ta bangaren uwa yar uwa ko kanwar uwa ita ce alhala alhal namiji shine wato dan uwan uwa ko kaninta ko wanta sannan ita kuma am shine dan ɗan’uwan uba wani shi ko kane shi amma kuma yar uwar uba wato wanta yarsa ko kanwarsa to mazala sallallahu alaihi wasallam yana magana ne dangane da wato yin biyayya ko kuma dangane da alhadana bimana wato wanda suka cancanci su ɗauki nauyin rainon yaro idan kasance cewa mahaifiyarsa ba ta nan ko kuma mahaifinsa baya wannan hadisi malam ya yanko mana shine daga hadisi wato mai tsayi wanda yake cewa alhalatu bi manzilatul um bimana ita yar uwar uwa ya ko kanwa tana a matsayin wato uwa ne malam ya kawo wato malam malam da irfan ya kawo mana hadisin cikakken shi yake cewa ai wannan hadisi akhrajahu shaykhan imam al-bukhari da muslim sun rawaito shi a cike daga barra bin azim yake cewa i'tamara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fil fi'da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo umara a watan zulqa'ida fa aba ahadu makka an yadhu yadkhul al-makka bimana sai mutanen makka suka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wato cikin makka hatta afadahum ala an yuqimu biha thalathati ayyam har ya zamanto cewa shine ya zamanto shine sirrin hudaybiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wajen makka ya waɗansu kwanaki kafin bayan sulhu da suka yi da su da wato mashirkan maka sannan sai ya koma malaka ta falamma katabul kitab lokacin da aka zo rubuta littafi sai katabu sai aka rubuta cewa haza ma qada alaihi muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na sulhu tsakanin shi da mushrikan maka faƙalu sai suka ce su mushrikan maka la nuqirru bi hadha ai ba mu tabbatar da wannan ba da mun yadda cewa kai annabi ne da ba mu ja da kai ba walakin anta muhammad bin abdullah suka ce kai muhammad ne bin abdullah sai ce ana rasulullah manzo sallallahu alaihi cewa ni manzon Allah ne wa ana muhammad bin abdullah kuma ni muhammad bin abdullah ne Tun makala da ali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ali radiyallahu an yake cewa imha bi ka goge wannan muhammadun rasulullah din ka bar muhammad bin abdullah sai ali bin abi talib yake cewa la wallahi la amhu la abadan yace wallahi ba zan taɓa goge wannan sallan muhammadun rasulullah din ba har abada fa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alkitab sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya karbi littafin ya tambaya ya ce ina ne aka rubuta rasulullah din aka nuna mishi gurin ya sa hannu ya goge sallallahu alaihi wa sallam tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai in ya ga karatu ba zai iya karantawa ba wannan baiwa ce da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dan wani abu ba sai dan ya nuna mu'jiza da kuma isa ta cewa wanda baya karatu baya kuma rubutawa idan gani ba zai iya karantawa ba ta ya za a yi ya zo da ƙur'ani wanda ya gagari wanda suke karatu suke rubutu to wannan shine babbar hikimar da ubangiji subhanahu wata'ala ta sa ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato baya karatu ba rubutu har ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa man wa ma khutuhu bi yaminik wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la khutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun ai kafin wato zuwan ai fara maka wahayi baka taba karanta wani tafi ba wala khutuhu bi yaminik kuma baka iya rubuta alqur'ani ma da aka aka aika maka da hannunka yake sai Allah ke cewa idan lartaba al-mubtilun da a ce manzara sallam ya iya karatu da rubutu da waɗanda suka zamanto cewa batattu ne da ba su bar wato kan hanya sun dawo sun musulunta Ta wannan ta sa mazala sallallahu alaihi wasallam ya tambayi a ina ne aka rubuta mazala sallam ya sa hannunsa mai albarka ya goge wato rasulullah aka bar muhammad bin abdullah kuma mazala sallam ya gawa sayyidina aliyu radiyallahu anhu yake cewa irin wannan za ta faru da kai kuma da sanni za ka yarda Shi ne da lokacin da suka samu sabani tsakanin shi da shi da wato Muawiya radiyallahu anhu ma dukkan su sai Aliyu aka zo rubuta takarda ta yarjejeniya sai ya ce haza ma qada alaihi khalifatu rasulillah yace wannan shine abinda khalifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yarjejeniya akai sai su wato wanda suka zo daga bangaren um, Muawiya suka ce a'a da mu yadda kai khalifa ne ai da da kai sai tana da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi ma irin haka za ta same shi da haka haka shi ma yadda ya kuma goge cewa shi ba khalifa ba khalifa bane aka rijejeniya da shi a tsakanin a matsayin shi na Aliyu bin Abi Talib an fahimta to a wannan lokacin ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yarjejeniyar da aka yi wacce take cike da san rai da kuma wato nuna takura ga su bangaren musulmai amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da duk abubuwan da aka rubuta wanda a zahirin su cutarwa daga addinin musulunci amma kuma idan aka kalle su ta wata hanya ba cutarwa bane ga addinin musulunci kasancewar sun ce duk wanda ya zama cewa ya fito daga makka ya zo gurbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mayar musu da shi duk wanda ya fito daga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gurin su su kuma da zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba to kaga a zahiri kaga ai kamar wato an cuci musulmai ne to amma kuma dama duk wanda ya bar gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba a bukatar sa me za a yi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je mutun yarda ne ya je kuma ya ƙara karɓo shi da shi ai la ikraha fi din addinin musulunci ba a takura ba a yi shi da dole da ka duk wani ya fita dama dole ba bar cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da a ce ba zai koma zuwa ga su mushrikan ba to dai da ire-iren irin waɗannan wato abubuwa wato ƙa'idoji da aka rubuta wanda a zahirin su cutuwa ne ga musulmi amma kuma duk da haka a wannan lokacin wannan ƙa'idar da aka rubuta daga baya waɗansu mata suka zo suka musulunta suka fito suka ciho gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin kuma mushrikan suka biyo su suka ce lalle sai an ba su amma me me aka sako ta ce take cewa kar a ba su lahun da hillu lahum wa lahum yahilluna lahum ba ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayyuhal ladina amanu in ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin falatar ci auhunna idar kufar Allah yake cewa ya ku wanda kuka yi mu'minai idan wanda suka yi jira zuwa gare ku sun zo mata mu'minai to ku tabbatar da imaninsu idan imaninsu ya tabbata su mu'minai ne falatar ci auhunna idar kufar ta kuma yadda su zuwa ga kafirai lahunna hillun lahun su ba su halatta a gare su ba wala hum yahillun lahun su ma matan ba su halatta a gare su ba to da haka za ka ga wato ƙarara addinin musulunci babu inda ya zo ya tauye mace a lokacin da ake yin wato wannan yarjejeniya kamar da karanta a baya akwai mutane guda biyu da ɗayansu ya fito ya zo gurin maza ta sallam ana yarjejeniyar aka yi aka kama shi aka tafi da shi wani har umar ya dinga bin shi radiyallahu an yana dan nuna mishi alamar ya dauki wukar da take hannunsa wato ta da yake hannun shi ya sare wanda suka zo neman shi amma duk ba a yi hakan ba musulmai suna ji suna gina kama mutum biyu da aka tafi da su amma da matan da suka zo Allah ce ba za a tafi da su ba dole aka bar su kaga wannan menene adalci ne ga mata su ma kuma maza adalci ne ga su to da shi namiji a kullum shi namiji a tsaye yake ba bukatar wani wanda zai zo wato ya ya shiga inuwarsa kafin ya samu abin da yake so a rayuwa shi sa zaka ga duk ƙungiyoyin da za ga ana yi sai da ka ga an yi ƙungiyoyin mata da ƙananan yara amma akwai su ƙungiyar kare maza ne ba wata kungiyar kare maza saboda mai saboda shi damar damar can shi a tsaye ke, kuma shi damar shi ba damu da wani abu na wani cewa sai an kare shi ba shi tun wanda suka yi dan su ce suke cewa kungiyar kare mata kullum sun yi ta ne sun san cewa idan ana so a bata al'umma idan aka biyo ta hanyar mace to za a bata wannan al'umma ne shi sa suke ta wannan wato propaganda amma ba wai dan cewa addinin musulunci ba ba mace haƙƙinta ba babu wani addini da ba mace haƙƙinta fiye da yadda addinin musulunci wato ya bata to a wannan ana cin wannan halin shikenan sai ga wato yar hamza radiyallahu an wanda aka ce shi a yakin uhud sai ta taho ta taho gurin za Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gurin akwai alu bin Abi Talib radiyallahu anhu sannan kuma akwai Ja'far bin Abi Talib dan uwa ga alu bin Abi Talib radiyallahu anhu sannan kuma ga zai bin harisata shi ba yana gurin to tun da kasancewar an riga an kashe mahaifinta ya zama to cewa tana buƙatar wanda zai lura da ita da haka kowanne a cikinsu sai ya taso ya ce shi zai rike ta kowanne a cikinsu sai ya taso sai ce shi ne wato zai rike ta shi ne wato da suka taso tsakanin nabi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam sai ya fito fattabi'atu ibnat hamza sai ir hamza ta bi shi take take ya am ya am take cewa ya am ya am fatanawalaha ali fa akhadha bi yadiha sai ali bin abi talib sai ya kama halinta, wato rike halinta, wa qala li fatima sai ce ma wato fatima dunaki ibnatu amniki ihmiha ihmilaha bi ma'ana ki dauki wannan yar dan uwan naki ki wato rike ta ke zaki rike ta daga nan sai zai shi ma ya ce shi zai rike ta ta akhi ta ce ya ce ai yar dan na ce sai kuma Ja'far bin Abi Abi Talib shi ma ya ce shi zai rike ta ya ce ai shi ma yar dan ce. ce tunda damar Ja'far bin Abi Talib da Ali bin Abi Talib mahaifinsu daya mahaifinsu daya wato mahaifinsu daya an ganewa da kalli Ja'far shine wa sai kuma Ali bin Abi Talib shine wato kanin shi da aka sai yake cewa shi ma shi zai rike ta ai yar dan uwansa ne bi ma'ana yar kanin babansu yar kanin baban saboda shi wato Hamza kani ne ga Abi Talib kuma kusan kani ne za a ce ga shi Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man su hudu ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya same su wanda suke ɗan uwan mahaifinsa da wato abilahab da kuma wato abitalib da shi hamza da kuma wato ja'far an gane to da haka sai ya zamanto cewa kowanne a cikinsu yana so ya ɗauki wato yar kamar kawunsa kenan tunda duk kawo yake a babba ko babba shine bangaren mahaifi to bangaren mahaifinsu ne babba kenan kowanne yana so dauki dan wato yar babban sa rike shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shi Ja'far ya dauke ta saboda me saboda matar Ja'far yar uwa ce wato ga ita mahaifiyarta ‘yar uwace ga mahaifiyarta ita wato matar hamza ɗin ‘yar uwarta ce sai ya zama ta cewa manzara sallar yake cewa ta ɗauke ta sai yake cewa ai alhalatu bi manzilatul um ai ita ‘yar uwar mahaifiya a matsayin mahaifiya take kaga Ali bin Abi Talib ba a bashi ita ba kuma shi ma zai ba a bashi wato ‘yar ba to da haka anan malam ya kawo wannan hadisi kaga muna magana ne akan babu zir birru walidai bi iyaye to amma kuma sai sai ka wannan hadisin wanda yake magana akan wato shayarwa da kuma ne cancance ɗauki nauyin ya idan ya kasance cewa mahaifiyarta wato da ya kasance cewa mahaifinta ya rasu ga wanda ya kamata su ɗauka muna da wani tunani mu musamman bangaren mu na abin nan wannan al'umma tamu za mu ga cewa duk lokacin da aka ce wato wani ya rasu to sai kaga 'yan uwan shi da bangaren maza bima da bangaren shi shi wanda ya rasu mahaifi sun taso sun nuna karfa karfa akan yaya sun nuna bene karfa karfa akan yaya wanda kuma a galibin abinda mutane wato malamai suka tafi shi ne waɗanda za su ɗauki nauyin 'ya'ya su ne ɓangaren uwa idan uwar ya zama to cewa mahaifin ya rasu to ce ta ɗauki ɗaune su idan kuma ita mata nan ta rasu to sai ‘yar uwata yata ko ƙanwata an gane yarta ko ƙanwata ce za ta ɗauki nauyi kamar inda manzara salim ya faɗa cewa alhalatu bi manzilatul um to amma sai bala ya kama da shi a cikin babul birnin walidai bi ma'ana ai bi manzilatul um ita ‘yar wato yar uwa ko ƙanwar uwa tana matsayin uwa ne har a wajen biyayya ba kawai a wajen wato shayarwa ba da wajen ɗaukar nauyin ɗa ba har a wajen a yi mata biyayya yadda za ka yi wa mahaifiyarka biyayya ita ma haka za ta yi mata za ka mata biyayya yadda za ka girmama ta haka za ka girmama ƙanwar mahaifiyarka koyar mahaifiyarka duk suna daga cikin wato suna ɗaukan hukuncin uwa an gane to shi sa sai malai ɗauko mana wannan hadisin ya kawo mana shi cikin nan don mu fahimci idan aka yi maganar iyaye ba a nufin kai mahaifiyar da ta haife ka kaɗai ake nufi ba a'a bal da ƙanwata da yatta da sauran danginta duk suna daga cikin waɗanda haƙƙin sadar da zumunci ya hau kanka wanda ya to wajibi ka isar da shi an fahimta to lokacin da aka yi wannan manzala Sallam ya nuna wace inda yar wanda zai ɗauki yar sai manzala Sallam sai gama aliyu radiyallahu an yake cewa an ta minni wa ana minka lalle ya kai aliyu kai daga gare da kake ni ba daga gare ka ne kaga wannan kalma ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi yana so ya kwanta musu da hankali tunda kowanne a cikin su ya nuna yana son dauke wannan yar to kuma ga abin da hukunci da manzo sallallahu ya nuna ga wanda zai dauke ta shine Ja'far sai ya faɗi wannan magana dan ya kwantar da hankalin Ali bin Abi Talib bi kai daga ne kake nima kuma daga kai nake ba a nufin cewa shi tsokar shi da jinin shi shi Ali bin Abi Talib daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da su ɗan shi'a suke wato fassarawa ta fassara ta sarrai shine ai yadda Aisha a yadda wato Fatima radiyallahu anha take daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce mata aike kamar daga cikina kike an ce biza a ke daga wata tsoka ta daga jikina ya rubi ni ma raba ha wa zini ma a zaha duk abin da zai cutar da ita fatima zai cutar da ni haka ba duk abin da zai wato faranta mata zai faranta mu lokacin da Ali bin Abi Talib ya so ya kara aure kenan ya so ya aure yar Abi Jahal manzala sallam ya tashi tsaye ce ba zai aure ta ba ba dan wani abu ba manzala sallam ke cewa la tajtamu wato ibnatu aduwullah wa binti rasulillah tahta rajulin wato ba zai taba yiwa a ce yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kasan wani kuma yar makin Allah ma kuma tana kasan shi ba manzo sallallahu alaihi cewa sai dai idan ya sake ta yiwa da ya saki Fatima ya auri yar wancan ko kuma ya rika Fatima ya fasa auren yar Abijahan to anan kaga manzo sallallahu alaihi cewa ita daga tsokan shi take to anan ma kuma manzo sallallahu alaihi ya ga ma Ali bin Abi Talib cewa ana anta minni wa ana minka bi ma'ana kai daga gare ni kake bi ma ko daga gare ka nake bi ma'ana manzon sai nufin cewa ai dukkan su su dan uwa ne tunda bere ne ai duk kakan su ɗaya ne an gane su ƴaƴan wa da ƙani ne ta haka kusan daga jiki ɗaya suka fito kenan wannan shine fassara abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wato an anta minni wa ana minka shi kuma wato ɗayan wato zai bin arita manzana sassalam ne ce ce mishi an ta ahi dimana an ta ahuna wa maulana an ta ahuna wa maulana kai ɗan uwanmu ne kuma kai mai rubuta al'amarinmu ne kaga shi zai ai dama kamar bawa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake ce fatabannahu sai manzo Allah ya dauke shi a matsayin ɗa sai aka kiran shi da Zaid bin Muhammad da ƙur'ani yazo ya ya wato gayyara wannan hukuncin ya yi ibtalin hukumin tabanni yace babu wani tabanni a musulunci ma'ana wani ya dauki wani ya zama tun ɗansa kawai ɗanka shi ne da ka haifa an gane to sai zaman to sai aka canja sunan sai zaman to zai bin harisa ake cewa ake kiran shi da sunan mahaifin shi shine Allah yake cewa ud'uhum li abaihim huwa ahsatu inda Allah shi yafi a gurin ubangiji ku kira su da sunayen mahaifansu in ba ku san sunan mahaifinsa in ba ku san wato sunayen mahaifansu ba fa ikhwanukum fi din su ya ku ne a cikin addini da ka sai ubai mazar san da ke cewa shi to kai dan uwan mu ne ya rubuta cewa dan uwan mu a cikin addini wa maulana kuma zai cibuta al'amarin mu ai duk mumini dama yana cibuta al'amarin wato mumini an gane to amma menene falala abin su su a keɓance su da wannan magana ai mu duk ƴan uwa mu duk musulmi ƴan uwa ne mu ma ƴan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam tunan ma musulmai ne to amma kai manzo Allah ya taba kiɗe ka ce maka kai dan uwan shi ne ka ga taba kiɗe ka ba to kebe wanda aka yi shi ne sai zama to falala a gare su na cewa manzala salam ya keɓe su da cewa su ɗan uwansa ne kuma su ne masu jiminta wato al'amarin da haka wannan hadisi dai wato kamar yadda muka karanta imamu bukari da muslim su suka rawaito shi kuma ya da hukunce hukunce da yawa kuma hadisi ne mai tsayi kamar yadda mala ya kawo da ɗan yanke wannan don mu samu wato alaƙar hadisin da kuma abinda muka faɗa na cewa wanda mala ya kuma da cewa alhalatu bi manzilatul um da kuma kasancewar hukunce-hukuncen da ita hala za ta ɗauka a matsayinta na ita ma wato uwa sai hadisi na gaba hadisi na biyu. yake cewa am bin abasata radiyallahu anhu at-tawilu al-mushtamilu ala jumalin kathira min qawa'idil islamiyya wa adabi malaki cewa wannan hadisi an karbo shi ne daga am bin abasata radiyallahu anhu kuma hadisin shi ma hadisi ne mai tsayi wanda yake da jimloli a cikinsa da maganganu da yawa da ka'idoji na addinin musulunci da kuma ladubba na addinin musulunci ba da yake cewa fasa azkuruhu kai fasa azkuruhu bi tamamihi ma da yake cewa zai kawo wannan hadisin cikakkensa sha Allahu ta'ala fi babin raja'i a cikin wato babin raja wato wani babin za mu haɗu da shi babin da yake kwaɗaitarwa akan ayyukan alkhairi da kuma kwaɗaitarwa akan wato sassauci na ubangiji subhanahu wa ta'ala qala fihi a cikin wannan hadisun yake cewa da ala nabi sallallahu alaihi wa sallam bi makkata shi amur bin abasa ta yake cewa na shiga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a makka ya'ani fi awwalin nubuwa bimana a farko farkon annabta kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi hijira zuwa Madina fa qultu lahu ma anta sai na ce mishi kai wane ne bimana shi amr ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, dan ya san waye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya sai kuma yake dauke da shi dan idan ya burge shi sai shiga addinin musulunci an fahimta to wannan shi ne suke cewa ma kai wane ne kala sai maza ke cewa nabiyu annabi ne fa sai na ce in ji shi bin abasata wa ma nabiyu to menene annabi kala arsalallahu ta'ala ai annabi shine Allah ne ya aiko ni zuwa ga mutane fa qultu sai ƙara tambaya ke cewa bi ayyi shay'in arsalaka da me ubangiji ya aiko ka Ƙal sai ce arsalani bi arham ubangiji ya aiko ni da sada zumunci wani karantar da mutane sada zumunci wa kasril awsan da kuma karya gumaka wa an yuwahhad Allah wa la yushrik bihi shay'an da kuma bauta wa Allah shi kadai kada hada shi da komai a cikin bauta wannan shine abinda manzala sallallahu alaihi wa sallam ya karantu ya kuma gaggaya mishi bada cewa zakara tamamul hadith sauran tambayoyin da kuma ansoshin yana can a cikin hadisin da mun je babin raja za mu same shi amma malam ya yanko mana ne daidai inda yake da alaka da babun mu wato babu silatul arham babu da yake magana akan wato sada zumunci kaga manzala sallallahu alaihi wa sallam ya daga cin abin da ya faɗa mishi cewa ɗaya daga cin abin da aka aiko shi da shi shine sada zumunci da aka kaga wanda tun farko farkon al'amarin addinin musulunci tun ana zuwa gurin manzo sallam a ɗaiɗaiku manzo Allah sallam bai ta kawai akan cewa abota ma Allah shi kadai ba bal duk abin da ya shafi addini abin da ya shafi saitul arham da sauransu tun a farkon addini manzala sallallahu alaihi wasallam wato ya karantar da su za mu shiga sabon babi babu taharimin babu tahrimul uquq wa qati'atil arham babin da yake magana akan haramcin sabawa iyaye da kuma haramcin yanke zumunci qala ta'ala ubangiji subhanahu wataala ya ce kamar da muka sani a ɗabi'ar malam imamu nawawi a cikin littafi shine sai ya fara kawo aya da take magana akan babin da ya allaka sannan kuma ya kawo hadisai ya kama na ayar da ya kama na a cikin babin da muka wuce yake cewa fala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddiu arhamakum ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa fala asaitum shin kuna tunanin ko kuna zaton ko kuma kuna wato ɗaukin cewa in tawallaitu idan kuka juya kamar da muka faɗa nan malamai sun yi fasara guda biyu in tawallaitu idan kuka juya kuka kibin abin da ubangiji subhanahu wataala ya faɗa muku na karantarwa an tusidu fil ardi kuma kuka je kuka yi fasadi a cikin ƙasa wa tuqattu arhamakum kuma kuka je kuka yanke zumuncinku ula'ika to irin wannan aikin da kuka aikata allazina la'anahumullahu aikin waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya la'ance su fa asammahum ubangiji subhanahu wataala ya kurmantar da su ko sun ji gaskiya ba sa bi wa ama absarahum ya kuma rufe idanuwansu ko sun ga gaskiya ba za su dauke ta matsayin gaskiya ba kaga nan sai fasara in tawallaitum wato a matsayin idan kuka juya baya kuka ƙi bin abin da ubangiji Alaihi Wasallam ya karantar da ku da ka iya daga cikin juya baya da ƙin bin abin da ubangiji Alaihi Wasallam ya karantar shine mutum ya ƙi bin Allah ya yi fasadi a bayan ƙasa ya kuma yanke zumunci yanke zumunci iya daga cikin ƙin abin da ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni da shi kamar kamar yadda muka sani ubangiji Alaihi Wasallam ya faɗa mana a guri daban-daban na cewa yanke zumunci wato haramun ne yanke zumunci ya daga cin abin da yake jawo la'antar ubangiji wanda ayar ma ta nuna mana cewa waɗanda suke aikata irin wannan abin Allah ya ce ulaiikal ladzina Allah suna da ubangiji subhanahu wataala ya la'ance su ita kuma la'anta shine al-bu'du anir rahma bi ma'ana ubangiji subhanahu wataala ya nesantar da kai daga duk wata rahamarsa ya nesantar da kai daga rahamarsa ya nesantar da kai daga duk wani alkhairinsa kuma wa'ama absarahum yana jawo mutum yana ganin gaskiya kuma ya kibi ya ji kuma a gaya mishi cewa abu kaza halal ne kuma ya kibi abu kaza haram ne kuma ya je aikata shi sannan fasara ta biyu da muka yi wanda malamai suka yi shine fala asaitum in tawallaitu shin ba ku zaton cewa ko kuma ba ku kwaɗayin cewa in tawallaitu idan kuka zamanto cewa kun samu mulki kun samu dukiya kun samu arziki <clears throat> Allah ya ba ku tabbata a bayan ƙasa an tufsidu fil ardi ya zama cewa za ku yi fasadi a bayan kasa wa tuqattu arhamakum kuma ku yayyanke zumuncin ku wanda wannan iya daga cikin sababin da yake jawo yanke zumunci mutum ya samu wani abu na mulki zai zama cewa <clears throat> wato zai dinga yanke zumuncinsa ta wace hanya za ga duk wanda zai zo gurinka idan kana samu wani abu na mulki ko kuma ka samu wani abu na kuɗi na dukiya sai ka dinga ganin cewa don dukiyarka ne ya sa ya zo ba ka dinga ɗaukar shi da wani muhimmanci ba ba ka riga ganin cewa shi wani bane a gani kai kake yi dukiyarka da kuma ka da ka samu shi yasa ka zo shi yasa wato ya zo yawancin mutane kuma hakan ta kan sa su dole a ɗabi'ar ɗan adam in wani dan uwan shi musamman ma rawa mu a ce in ɗan ka ya samu mulki to kawai shi kenan ko kakar ku ta yake saka za ku zo ku ta ibo mushi wato nauye-nauye iri-iri kuna ɗora mishi wanda kun san cewa dukiyar da zai ibo ba dukiyar ba dukiyarsa ba ce dukiyar ƙasa ce dukiyar talakawa ce amma waɗanda za su fara satila saka dole suka ɗago dukiyar su ne ‘yan wanka shi sa duk wanda ya samu mulki a wannan a najeriya a zamani yanzu yana cikin musulma saboda mai saboda babu wanda zai taimaka mishi wajen ya ɗora shi kan abin da yake daidai abin da abubuwan su wata ala yake so ‘yan wanka da farko su ne da su fara ɗora ka kan. abin da yake Allah baya so na wajen daji ta kama ka ziyara wannan ya zo wannan ya zo wani ma wani ma ka manta da shi a dangin ko kuma wani ma baka ma san shi ba baka san alakar ka take da shi ba amma zaka gan shi ko zai zo maka bayani shi waye zai ɗauko maka abin nan dangantaka ku ta kaza ta wani ai wani dan gidan wani shine wani dan mu shine kaza kaza kaza ga maka tunda kuka ina shi ba da wani abu tunda ka samu kuɗi ka samu wato mukami a siyasance to shi za su zo su ma su ɗibi nasu albarkacin idan kuma ba baka yi ba wani za su fara zagin ka suna ɗan uwanka an gane shi sa a kasashen da aka ci gaba kamar da muka samu labari wanda suka je irin kasashe irin su sudan da kuma sauran kasashe ne waɗanda suke fara maka takatsantsan su su ja ka suna yan uwanka kana samun wani abu na mulki za su gama maka cewa to ka sani ka ji tsoron Allah kan abin da za ka yi kada ka je ka ɗauki dukiyar mutane idan ka ɗauki dukiyar mutane su a cana ma an sani in ka je ka tsibi dukiyar su suwa za su za su zahar maka da za harbe ka dai kun ka su za su tilasta musu gwamnati ta ce ba za ta yi tsarin bullet ba Za ka idan ka je ka saci kuɗi a cana yan kwanka su za su sai bullet ɗin da za su da za a harbe ka da shi so da bai so da ai suna gani suka barka ita gwamnati ba ce asarar bullet ko ɗaya ba da aka suna sai bindiga su sai bude kuma a ji a harge ka to kaga idan ya zama to haka ne kaga su suna su fara gangadin ka kar ka je ka yi abin da ba haka yake ba a zaɗora masu nauyin su ne kaza shi sa shi wani babin nan da wani dan uwan baban su ne kowa ya je ya saci cikin gwamnati shi ne ta siya rocket ya je ya siyo ya ce ba wai bulan za a sashi ba rocket za a saka a tarbata shi gaba ɗaya ma a daina ganin shi saboda ya ja musu abin kunya to kaga ina ka ci gaba dole ya zama cewa wanda aka ɗora shi akan mulki ‘yan uwa su ƙyale shi su san cewa ba wai an ɗora shi ne ɗibi dukiyar mutane ba su ba to amma a muri a najerance da suka samu mulki wanda za su fara zaje kaso na ‘yan uwanka kuma da za su fara kama kan ziyara a kan a ɗibo a ba su ɗan ‘yan uwanka to shi sa ubangiji yake cewa fala sai tum in shi kuna kuna kwaɗayin cewa ko kuna tunanin cewa idan aka ɗora ku a mulki wanda zai jawo ku yi fasadi a bayan ƙasa sannan kuma ku yayyace zumuncin ku to inda kuka yi haka to kuna kun shiga cikin waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya la'ance su ya kuma wato rufe idan su ya rufe kunnen su daga jin gaskiya ko kuma abin da yake gaskiya ba ta su aiki da shi zaka wannan ya nuna mana cewa ko da a ce mutum ya sami wani makami ko ya samu kuɗi a matsayin shi na wato wanda yake Allah azurta shi da wasu ni'imomi to kada wannan ya sa hanyar ya daga ganin duk wanda ya so gun shi don kuɗin shi ya zo ko kuma a shi ya rasa lokacin da zai je da kai mutane ziyara idan ganin cewa shi ya fi karfin ya je gurin <clears throat> wato yan uwansa saboda shi a matsayin shi na wane a matsayin shi na mai matsayi kaza ba su zai tashi je gurin wane wani talaka wani kaza ko kuma shi a matsayin shi na yaga ganin mai kuɗi za ka ba zai je ya yi kaza ya yi kaza ya je wurin yan uwansa ba to wannan shi ma kuskure wancan kuskure ne yan uwanka su zo su takura maka sai kaɗi ba dukiyar wasu ka ba su kuma kai ma kuskure ne ka dinga ganin cewa tunda ka yi kuɗi ka samu kami ba za ka ziyarci yan uwanka ba ko kuma yan uwanka sun ziyarce ka ka dinga ganin cewa ai wato dukiyar ka ce ta sa suka ziyarce ka ko kuma mukamin duk wannan dole sai an yi abu tsakatsaki mu ummatin wasaɗan ne mu al'umma ne wanda muke abubuwan mu komai a tsakiya da kasa idan ka samu dukiya ka samu kame kada ka kunji yan uwanka kuma su ma kuma kada wannan ya sa idan sun zo za su tilasta maka ka shiga haƙƙin da ba naka ba ka ɗibo dukiyar wasu ka dinga ba su sai aya ta gaba Allah yake cewa wallazina yanquduna ahadallahi min ba'd mithatihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusra yusiduna fil ardh ula'ika lahumul la'natu lahum su'ud da. ai duk waɗanda yanquduna ahdallahi suke warware alƙawarin ubangiji subhanahu wata'ala min ba'da mithaqihi bayan can sarga sun yi alƙawarin da kuma kan hadisi la alamu zar ubangiji subhanahu wata'ala cin da ya halarci komai zumunci ya tashi yake cewa ya ubangiji duk wanda ya sadar da ni ka sadar da shi kuma duk mun shaida da wannan amma mun yi bayani mai tsayi akan taya ba za mu iya tuna ba amma dai tabbas an yi da ka wannan shine shi shine alƙawarin da aya take nufi da cewa mun dauki alƙawarin cewa za mu bauta ma Allah ba za mu shirka da shi ba sannan kuma za mu sayar da zumunci to idan mutum ya saba wannan bai yi abin da Allah ya ce wa bai bauta ma Allah ba kuma ya saba zumunci ya sa ya kisarar da zumunci to ya warware alƙawarin da Ubangiji subhanahu wataala ya kulla da shi sannan kuma yake cewa yaqauna ma amara Allah bi an yusal ya yanki abu da ubangiji sama wataala ya umarni da a sadar da shi wato shine zumunci ko kuma shine duk wani abu da ya zama to ubangiji ya umarni a yi shi dan duk aya da ta ɗauki wannan kuma duk malamai sun fassara shi da haka Na cewa Allah ya ce ka sadar da zumunci ya ce ka yi sallah ya ce ka yi kaza duk abin da ka cika to alƙawari da tsakaninka da ubangiji wanda ka riga ka dauka cewa za ka yi to idan ka yanke ka yi, ka yanke abin da ubangiji sama wataala ya ce a sadar da shi kenan sallah kace ulaika allazina la'a ulaika lahumul la'natu irin waɗanda suna suke da la'anta har kuma ta duk ayar ta zo ta magana akan wato tare da zumunci za ga ta da alaka ko kuma a cikin ta akwai maganar la'ana wato la'anan nan kamar da muka da malamai suka fasara shine ubangiji ya ta da kai daga dukkan rahmarsa ya ta da kai daga aljanna sai ya ta da kai daga duk wani aiki da zai kai ka aljanna bal ma da ya ta da kai daga jin daɗin duniya tunda idan ka yanke zumunci inda da suka nuna wani a baya ubangiji subhanahu ala zai toye maka dukiyarka zai toye maka rayuwarka ba za ka yi rayuwa mai tsayi ba zai toye maka kaza zai toye maka komai da komai da haka Allah yake cewa ulaka allazi la'anahumullah ko kuma ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar kuma suna da mummunan gida bi ma'ana shine wato wutar jahannama ubangiji subhanahu Allah ya kare mu sai aya ta gaba malaka ta qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana lalle ubangiji subhanahu ta'ala ya riga ya hukunta cewa kada a bauta wa kowa sai shi su kuma iyaye a kyauta musu kyauta ma iyaye wato shine sadar da zumuncin da sadar da zumuncin duk wani da ke da alaka da su shi da malai kawo ta don mu san cewa iya daga cikin haƙƙin iyaye yake cewa in ma bulugan ne andaka a ahaduma da a ce ɗayan su zai zamanto cewa ya samu shekarun shi ya girma ɗaya daga cikinsu su lauma ko dukan su biyun sun girma alhalin ka same su suna da rai to falata kullahu ma ushin kada ka faɗi wata magana komai kankanta ta wacce ta bata musu rai wala naru ma kuma kada ka kyare su wa kullahu ma qalan karima ka faɗi maganganu masu kyau masu girma zuwa gare su wa lahu ma janaha dhulli min rahma ka sassautar da wato mm, mu'amala da su wa lahu ma janaha dhulli duk mu'amala da ka yi da su ka sassantar da su ka zakatar da kanka a gurin su kamar yadda tsuntsu yake sun fiya yake sun kuwa yake wato saukar da fuka sa. shi sallah ke cewa janahan zilli wato fuka-fukai na nuna kaskanci ba kaskanci na kaskanci na abu da ya samu kaskantar ma nuna wato kankan da kai na rahama gare su wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ya allah kai musu addu'ar cewa ya allah ka rahamshe su kamar yadda suka rahamshe ne ma karami duk wannan wato mun fassara su da fadin da bayaninsu a farkon wani babu da muke da ya wuce da hukunce-hukuncen da suke cikin su da kuma fassaran kalmomin ofin da kuma walatan harhuma da kuma wa kullahu ma karima sannan kuma da kuma wasu lahu ma janaha zulmi rahma duk wannan mun fassara su da ire-iren fassaran su yadda wato malamai suka fassara su da kuma fiqhun da yake cewa kun rabbi irhamhu ma kamar rabbani safira, ya Allah ka rahamshe su kamar da suka wato rahamshe ni ina karami wannan ya nuna cewa irin rahamar da kai ma yaron ka yana karami irin ka zai maka addu'a Allah maka lokacin da ka girma daka sai ka san irin rahamar irin wato tarerayen danka da za yi yadda kare tareraye shi ubangiji yana kallo idan ya addu'a to irin shi ake nufi irin wannan tare da ka mishi irin tarbiyyar da ka bashi irin duk abin da ka mishi yana karami to shi kuma idan ya girma sai roki Allah maka Allah maka irin shi zaka idan ka wahal da shi Allah ya sani idan ka mishi wani abin da ba daidai ba duk Allah ya gani shi kuma yana addu'a Allah ya maka abin da ka mishi an gane za a ke cewa qur rabbi irhamhuma kama rabbani sagira da ta iyaye dole su yi taka tsantsan wajen yadda za su tarbiyyantar da yaran su dan irin addu'ar da zai yi musu irin irin yadda suka mu'amalance shi ne na karami adam ya dauka wani hadisi hadisi na farko a cikin wannan babu shine hadisi na 300 na 343 yake cewa an abi bakara نفاع بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi akbari bi akbari kaba'ir shin bana ba ku labarin akbari kaba'ir manya manyan zunubai ba waɗanda su ne kaba'ir salatan har sa uku manzo Allah sallallahu yake cewa ala ukhbirukum bi akbari ala unabbiukum bi akbari kaba'ir ala unabbiukum bi akbari kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir shin bazan ba ku labarin abin da yake zo zama cewa akbaril kaba'ir bane mafi girma daga cikin zunubai akwai bambanci tsakanin ukhbirukum da kuma unabbi'ukum a gurin a kalmar larabci idan aka ce maka khabar bi ma'ana labari ga magarin labari idan aka ce maka kuma naba labari da yake da matukar muhimmanci an gane kamar a labarai ne za ga ana labarai ai duka sunan shi news labarai amma da aka yi wani abu ya faru mai muhimmanci sai a yanke wancan labaran sai a saka mai breaking news an gane to wannan ai akwai muhimmanci tsakanin news da kuma breaking news an gane to jiwala shi wancan wannan da ya zo breaking news ya fi waɗancan muhimmanci da aka da ya zo ba sai aka yanke wancan da ake aka sako shi to shi duk lokacin da kalmar naba'a ta zo to a matsayin kamar breaking news ne labari ne mafi mahimmanci wanda dole ka tsaka saurare shi shi sa ubangiji sama ta alaƙa cewa an mai ta sa'alun a kan me suke tambaya sai ce anin naba al'azim suna tambaya ne a kan annaba da ce alkhabar ba da ce alkhabar azim ba dan annaba ya fi alkhabar sai ce anin naba al'azim allazi fihi yakhlifun bima tashin kiyama wanda suke sabani kan cewa su suna ganin ba za ta faru ba da ka al'amarin tashi kyamar al'amari ne babba shi sa manzo sanar da yanzu, wannan dan a saurari maganar da kyau sai ce Allah unabbiukum bi ka bai akwai ruwaya ta zo ala ku shin ba za ba ku labari ba amma yanzu zo da kabar din to nan manzo sallallahu alaihi dan a san girma abin sai mai mai tashi har sau ala da bi ka bai wannan maimaita da maza sallallahu yana nuna girman wato wannan abu salatan har sa uku kunna sai suka ce sai muka ce bala ya rasulullah eh ya manzo Allah ka bamu kala sai ce al ishraku billah yin shirka ga Allah iya cikin akbarul kaba'ir sai ce wa uqul walidai da saba wa iyaye kaga nan ana magana akan saba wa iyaye iya daga cikin manya-manyan zunubai wanda kuma saba wa iyaye kai tsaye yake kai mutum wuta kuma saba wa iyaye iya daga cikin abin da ake gaggawar wato ganin sun Allah ba jinkirta shi musamman uwa musamman mahaifiya mace ubangiji sun Allah baya gaggauta ya bari sai tashin kiyama tun a duniya wani zai nuna ma mutum wato bai isa ba da haka al'amarin iyaye al'amari ne mai girma kada ce musamman uwa a ɗauka mahaifin shi ma wani abu ne jigari jigari a'a dukkansu kowanne ka taɓa shi ba za ka ji da daɗi ba da haka kowanne su ake lallai sai ka girmama shi ka ba shi duk wani haƙƙi da yake wato rataye a kan shi wannan shine bambanci tsakanin wato addini da yake addinin musulunci wanda yake tafiya da wato yanayi da ɗabi'a ta ɗan adam wanda kuma ya ba kowa haƙƙin shi ya dace da shi za ga waɗanda ba musulmai ba su idan mutum ya riga ya haifi ɗa ɗan ya kai shekara sha takwas a yadda sai ganin tunaninsu to shi ke nan iyayen sun sallame shi ba shi ba su shi ma ɗan ya zama mai cin gashin kanshi da ka daga tun da ya yi zama mai cin gashin kanshi idan ya girma shi ma ya aure babu ruwan shi da iyayen shi ba ya ɗaukar iyayen shi a komai balma mai mutunci shi ne zai zo ɗauke su ya kai su gidan renon iyaye ba shi lokacin da zai na iyayen shi ne su suka rene shi an gane shi sai dai ɗauke su ya kai su can wani ya je rai ne su wanda wannan mun yi bayi mai faɗi a kai a lokacin da muka yi magana akan abin da ya shafi iyaye duk a baya ta yadda shi duk lokacin da ɗabi'a ɗan adam idan ya girma ko kuma ya fara rashin lafiya duk yana magana ne wato hankalin shi zai fi natsuwa ya fi samun abin da yake so a lokacin da wani nashi ke kusa da shi kuma nashin wanda yake kusa da wani fi kowa kusa da shi ya kusa da kusanci a kusa da shi shi sa za ga idan mutum ya rasa lafiya ana buƙatar ɗan uwan shi ko mahaifin shi ko wani mahaifiyar shi ko kuma wani wanda ya zama to cewa nashi ne wanda yake san shi ya zama to cewa yana kusa da shi wanda yana taimaka wajen ya taimaka mashi wajen ya samu sauki to haka ma lokacin da mutum ya fara tsufa ba da wani rashin lafiya iri iri ba nan ya amsa can ya amsa can ya amsa to wannan zai zama to cewa yana buƙatar rahama sosai yana buƙatar wani nashi wanda yake jinin shi ne ya zama to cewa yana kusa da shi shi sa ubangiji subhanahu wataala ya emphasizing ya lallai takura ya kuma karfafa akan lallai wajen san dauki nauyin iyaye idan suka za su girma lallai sai an musu kuma duk abin da suke so saboda me saboda shine zaman lafiyar su shine kuma girma masu amma ka ɗauke su ka kai su can gurin wani katu ba san shi ba ba san shi waye ba kawai dan kana ganin cewa kana da kuɗi ka ka kai su can a je a ce wai ai suna ba abin da suka rasa akwai gudan kwanciya akwai abinci mai kyau akwai kaza akwai akwai kaza akwai kaza to kowa ya riga ya san ɗabi'ar ɗan adam a yadda Allah ya halicce ta ɗanka ka fi son shi fiye da jikanka duk yadda alaƙa ta jini ta yi nesa jini soyayya ta yi nesa duk mai da rahama ta yi nesa didina kuma ta kusa ta tafi ƙarfi kuma tafi wato inganci shi sa ɗanka na cikinka ka fi jin cewa ɗanka ne kuma ka fi ya mishi kuma ka fi san dubun alheri ya same shi fiye da ɗan wani shi za ga ‘yan ta'adda da sauransu mutum zai iya ta'addanci ya sace dukiyar mutane amma suwa zai ba ‘ya'yan shi zai je ba ta ji ananiya ke san kai ke so da bai so da iya da wannan ɗin bai sai sace dukiya ɗan shi je ba wani ba ko kuma tattara dukiyar shi baki ɗaya ya je kyautar da ita dan ya jefa ƴaƴan shi a cikin nasifa akan samu amma ba da wahala ka gani a cikin rayuwa wanda buƙatar shi jefa ƴaƴan shi a cikin nasifa ba a samu sai dai ya yi ƙoƙari ya jefa ƴaƴan wasu a cikin nasifa dan naji su ji daɗi to wannan shine halin ɗan adam to haka duk lokacin da ya zama cewa haka ɗan adam yake to ba daidai bane a ce lokacin da yake buƙatar kulawa lokacin da yake buƙatar rama kuma lokacin da kuma za a ɗauke shi a yarda shi a waje idan aka yi mishi haka to ba a kyauta mishi da shi kisan da aiki malamin su yau kawo akwai wata wacce irin a can america su ma suna izina da ita ta rashin lafiya da kyan aka samu aka sha kan rashin lafiyar nata dama da ta ga sanda aka je aka nemo yarta ta zo ta zauna kusa da ita aka taimaka har aka yi jinyar ta girma ta samu ta samu wato sauki da ta samu sauki sai yadda ke cewa to an ki samu sauki ya kamata a mai da ke gurin wato rainon iyaye tana mata wani magana kawai shi kenan sai jikin nata ya ƙara tashi duk ta rikici likitoci suka zo menene ya zuwa aka rabar lafiyar ta kalau kaza kaza kaza sai suka ce su ki tambaya yar to ce magana kai da ita sai suka cewa to ni magana da muka ita kawai cewa ne in ta samu sauki a mai ita gurin rainon iyaye suka ce to wannan magana likitocin ba suka ce to wannan magana ce ta mata da ciwon da yake damunta saboda bai saboda ai kasancewar ki a da ita shi ta samu sauki yanzu kuma zaki za ku rabu ki koma ki bane ita can inda kuma ke baki da dole ne zamanto cewa abin nan ciwon ta tashi ta haka suka ba ta shawarar cewa kawai ta ɗauke ta tambaye da ita gidanta ta lura da ita inda har tana son ta samu sauƙin ciwon ta ya zama tuwaye ya dinga tashi wanda su kansu su turan da suke kawo irin wannan tsiyatakun sun san komai da komai sun san wannan abin da addini musulunci ya gindaya shine abin da dabi'a za ta fi kai, dabi'ar kan adam haka take wanda kuma watakila sakamakon wannan sakamakon abin da iyayen suka ma ƴaƴan so da su ai su ma iyayen lokacin da iyayen suka yi ƙanana sun wasa lokacinsu sun fita aiki sun fita karatu sun fita wane ne ta haifi yarinyar ba za ta shayar da ita ba za je a nemo nani ta rike ta ita za ta lura ita ita kawai dai ta zo ta ba ta nono in aji wasu madara in ta ba ta wato sau daya in za ta fita ba ta karawa ta wasu in ta dawo kuma za ta tarbeta da ita ba ta tarbeta da ita kan shan nonon dare ba don me saboda ka ta sawa da shan nonon dare da wani inan aikin dare ya kama ta ta fita ta banta duk ba ka ake tarbeta da yayan fa ake rainan to ta za a idan yaro ya girma shi ba zai rama abin da aka yi mishi ba shi sa su ma yadda suka ɗauko nani ta lura da su su ma zai suka girma su ma su ɗauke su a kai su can na nani su lura da su an yi wanwan shi ne abin da yake an yi balance Yau yawwa kamata jini tunano to da haka duk wanda yake so ya zama to cewa ƴaƴan shi su lura da shi shi ma idan ya girma to shi ma lura da su fa bin da za a yi baka sha wahala ba baka sha wahala ba kuma ka ce zai maka wahala wallahi ba zai yi ba Allah yana kallo kamar da ku faɗa shi sai Allah ya saka addu'ar ma ta kasance irin haka wa qur rabbi ma kama rabbani sabira in ka tausa musu suna kana to su tausa maka amma wallahi ka kyale su kana ganin basu isa ba ba su da wayo ai kaza kaza kaza ne to kan ara kai lokacin da baka isa ba kuma baka da wayo ba za ka kama yana Allah zai da da haka ba daidai bane dole ƴaƴa suna da haƙƙi iya ma suna da haƙƙi ka ba ƴaƴa haƙƙin su kuma iyaye su ma kuma Allah ta kura su ma kuma ayasu ba wato iyayen su wato nasu haƙi sai ce wa kana mutaki'an manzara sallam ya kasance yana fa fajalasa sai ya tashi faqala sai ya ce ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur yake cewa sannan kuma ku saurara akwai qawlu zur bi mana azur shine fadar abin da kasancewa ba daidai bane amdan ka yi ƙarya da gangan shi ne ƙwallon zo ka faɗa abin da ba daidai ba ne ka sa abin da kuke faɗa ƙarya ne amma kuma za ka ci gaba da wato faɗan shi fama za la yukari ruha manzara sallam bai gushe ba yana maimaita alawar ƙwallon zur alawar shahadatun zur hatta ƙulla laita musakat har sabai suka ce kai abin ya dame suka ce ina ma maza Allah ya shigo za ka maimaita shi ke da uku ya maimaita ya maimaita wa shahadatar zuwa kawalin zuwa a nan malamai sun yi bayani mai faɗi da yawa akan wannan magana suka ce to na farko ai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam idan muka kalli jihar abuwan da ya lissafo ya ce alishiraku ishraku billah wa kokul walidai sai ce wa shahadatu zuwa ya faɗi shiraku billah yana kishin gide ya faɗi wato huququl walidai yana kishin gide amma da zai faɗi shawarar ta zuru sanda ya tashi kuma ya ce mai tata har sabbai suka ce ina ma da ya shiru sai malamai suka ce to a nan iya nufin cewa shi ƙaunin zuru ɗin ya fi ishiraku billah nan, ko kuma ya fi ƙoƙon walidai tun da ya samu muhimmanci abubuwa guda da dama ya san da aka gyara kafin aka faɗe shi so ana kwance aka faɗi sauran amma shi da muhimmancin shi an tashi an zauna kuma aka ce mai tashi to me isa duk malamai sun ce tabbas baya nufin cewa wato hukukul walidain wato shi shadin ya fi ishiraku billah fi kuma hukukul walidain baya nufin haka to amma me yake nufi sai suke ce abinda yake nufi ne. lallai shi hukukul walidain da kuma ishraku billah abu ne da yawanci mutane suna kokari su kiyaye su dan kwatanta su to amma wannan shi kaulin zur da shahadatul zur abu ne da ya zama to common a cikin mutane su aikata shi ina da fahimci ya zama common a cikin mutane a aikata shi menene kaulin zur ne menene shahadatul zur kaulin zur fa shine fa kawai fa ta faɗi abin da ka san ba haka bane ka faɗe shi ko kuma ka shaida ko kuma ka yi rantsuwa a kan abin da ka san ba ka bane ka dage ka ce haka ne a zamanin mu na yanzu in za ka ɗauki shahararci zuwa za ka ga ta zama ma wasu hanyar cin abinci in kana so a yanzu lokacin yan siyasa ne ka buɗe rediyo za ka ji shi a kowane gidan rediyo kowanne ya shigo gwanin shi yake karewa kuma wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi ya tabbata a cikin zuciyar shi wallahi ya samu kyauta ba ka bane amma zai iya rantsi maka haka ne ina gane kuma kaulin zurin sata zurin ta yawa yau mutum yana wannan jam'iyyar zai bi jam'iyyar ya ce ita ce tafi kowace gobe kuma iya fita daga ta kuma ya zagi waccan kuma ya ce wannan din da ya zaga ɗin ita ce kuma tafi wannan shi ne kaulin zurin zancen ƙarya kuma za ka samu mutum kana ta musu da shi gama garin mutum ba wanda wancan ogan nashi ɗin siyasa bai san da shi ba ku ta musu da shi akan cewa shi mutumin kirki da a ga abin da ya ga abin da ya yi ai jam'iyyarsa ce mai kyau daga gwanin nashi ya wa ya kuma ta jam'iyya shi ma sai canza jam'iyyar da yake zagi da shi da kuke wasu da shi akan da yake zagi jiya yau kuma da shi za ku haɗu kai kuma da kuke kuma daga kare ta wanda wannan ne kaulin zuwa shahadatin zo shi sa ya zama to ruwan dare Ya mu a siyasance da ke abin ya zo ne shi ne fito da kyau amma a can misali a zamanin da za a ce ya gabata za a ga mutum ya zuwa faɗin maganganu wanda ya san ba haka suke ba ya yabi wani ko ya zarge shi ta hanyar waka ko kasancewar kabilar su ba ɗaya ba ko kuma a'a garin su ba ɗaya ba ko kuma a'a shi ɗan ɓangaren wane ne shi kuma wani ɗan ɓangaren wane ne wanda zai ja wannan kaga mutum ya faɗi wani baiti ya zagi wani ya zagi wani so da bai so da kabilar su faɗi ba wani kuma zagin da mishi ya san abin da ya faɗa ba haka bane to wannan sai zamanto da manzo Allah sallam ya nuna muhimmancin shi qaulul zur din da kuma shahadatul zur da kuma yadda mutane ba su dauke shi da wani abu ba shi ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi zaune ya ci kuma meme tashi dan hankalin mutane da kuma sahabbai tunda manzala sai san cewa sahabbai za su isar da sakon shi kuma sun isar Allah ya saka musu alkhairi kuma kuma za mu isar zuwa ga wato jil na gaba da haka manzala ce mai tare dan al'umma ci san cewa wannan fa da hatsari wannan abin iya da wato girma hatsari kuma iya daga cikin abin da zai jawo mutum wato fushin ubangiji subhanahu wataala da kuma ya kai shi inda wato bai taba wato tanin zai kai shi daqiqul id yake cewa rahimahullah yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai ta wannan magana ne ba dan wani abu ba dan ya kasance cewa dan ta kasance cewa mutane sun yi sakaci da ita kuma tana da saukin wato fada kuma kasancewar ta ka daga al'amarin da suke zamanto cewa suna lalata wato addini kuma suna lalata zamantakewa kaulin zuhur mana ya ce tana lalata addini sannan kuma tana lalata zamantakewa tana lalata zamantakewa saboda me saboda za ka zo kai ta faɗan abin da ka san ba haka bane wanda kake faɗa a kan shi wataƙila shari kake mishi ka sani ka yi mai ka ɓata shi ka ɓata zamantakewa sannan kuma wanda kuke su tare da su wataƙila idan ba su san shi ba sai a iya abunka misali suka san shi kaga sun san shi a matsayin mutumin banza za ka kallon mai lazin ga mashi. kallon mutumin banza to haka idan kowa zai dinga jefa ma kowa magana kowa ta ci kowa mutumin banza ya zama ta cewa zamantakin mutane ba ta yin kyau ba sau da bai sau da in ba ka ganin wani mutumin kirki ne kai ba ganin ka kai mutumin kirki ne kana ganin shi mutumin banza a ganin mutumin banza babu yadda za a yi zamantakewa ta muku daɗi kuma babu yadda za a yi ku haɗu ku wani abu na ci gaba a tare shi yasa manzala sallallahu alaihi wa sallam ya wato nuna muhimmancin wato wannan shi yasa yake cewa malam yake cewa babu shakka cewa hukukul walidai da kuma wato ishraku billah suna gaba wajen wato girman zunubi fiye da wato qaulul to amma shi kasancewa qaulul zur abin da za a ta hada shi a shi. ya zamanto cewa zai iya da saukin faruwa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai tashi dan wato musammancin shi amma faɗa Allah dai Allah ba mu ladan sa amma ku sire kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh